بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج misalin hajji kenan.
زم كل كل مسلم حر na lalin shi kullum musulmi dukkan musulmi Kullum.
ta مكلف baligi متقي على القول iko
مرأة da kuma da ya aika hajji a kawai نعم a bisa gaggawa maratar su da shi ko horo da aka ce za a aikin hajji sai نعم malamai suka saba cewa shi horo idan ya zo ma'amuli ne a kawai ko ma'amuli ne a sarari ita masu ilimin cikin masu ilimin usul suke suke magana wannan abu kuma maza malikiya sai suka ɗauka cewa ma'amuli ne a kawai نعم da kuma suka ɗauka mahmudi ne ala karatu kamar sauran mara kamar yadda suka ci da sauransu نعم da suka ɗauka cewa mahmudi ne amma ala karatu نعم saboda haka yanzu da Allah ya zo da wani kuɗi kana da kuɗi a yanzu shekara ita ta zo a mazhabin malikiya dole ne ka je aikin hajji idan baka je aikin hajji ba a wannan shekarar to bayan wannan shekarar kuɗin suka zo suka kare za a yi ɗaukar kamar yau ba su yi ba نعم suka suka ɗauka ma samu dama ka je ba.
Eh, ka samu dama ka je zuwa. To su kuwa suka ɗauka ma Mahmudu ya halatta haji. Yanzu idan ka samu kuɗin za a jinkirta maka ba wani wanda zai neme ka. Ya ce ma har dai aikin haji ya jiki gare ka amma wanda ne zai kalli da shi a ba su ciwo. Har sai ko bayan shekara na yanzu nan da kuɗin da zai tsari da ka ji ba sannan za ka shekara da ka ciwo. Su akwai jiki a wajen.
إيه Muku shekarar wannan farkon tsari ne kawai.
نعم
To shi ne yake mu a wajen mu shi za a ci alfawari.
نعم a daga gaggawa ne marar ka je sau daya yin al'umar da ga cikin umar a cikin ranka
والاستدعاء samun iko nan da aka ce muka iya din nan إمكان الوصول shine yiwuwar saduwa مع الأمن tare da aminci ga zaɓi zuwa san ce kuma akwai aminci ba wani abu na tsoro kuma ya ɗi wani كيف ما تيسر kwanci ko ya yi ga gari ce je kuma wannan Na'am.
wani zai je dai amma dai ma al'amari ne نعم والمرأة ko ke مع محرمه ka je tare da shi maharama نعم أو رفقة معونة ko kuma ka rabkawa ta je amintacciya نعم ka fi tare da ka rabkawa ta je amintacciya ko مم.
kuma tare da zuwa harami su tsarai نعم والميت السرورة kaga matacce wanda yake a gararusa نعم إن أوتاجه wanda a gararusa shi ne mutumin wanda bai taɓa yin aikin da shi ne sauri نعm kila ana ana lafin lafazin ko mutumin da bai taɓa yin aure ma ana cewa sauri نعم amma nan dai ka ɗan lafazin ka ga ya kawo shi ne a mutum wanda bai taɓa yin aure ba نعم to shi matacce wanda yake a gararusa ne نعم don auzabi idan yawan siya ya ce a yi masa aiki مم. يلزمه su dashi نعم ya lalace masu lalle magada da zai filisi a cikin filisi zuciya نعم shi da ba ita wasiya wanda ta ya har da ta wani filis Na'am.
kuma ga da annabi Allah ne shi ne hulwa shi da wasiya take نعم musulunci ne نعم ba ba ta hawa musulunci نعم sai a duba a gani musuluncin abin da ya bari ya isa ya a je a yau da aikin haji مم.
in za a yi dole a fitar magana bayan da مم.
amma in ya haura wannan magana sai sun yi da sun ce a mun yi ba in ba su ce su da ce zama kuma ba yanda za a yi مم. وليستأجر من يهج عنه da yasa jira sai su ɗauki wanda zai farji an wakare shi نعم sai a je a ɗauki wani wanda zai je maka aikin haji sabbi za a biya ka مم.
zuwa da dawowa da komai da komai da za ku ci da komai إيه.
je kai wani aikin haji نعم ثم الإجارة ضرباني
ya so a kokari a ɗauke ne kawai muna karatu eh to ka yi ne ko ku dai ga nan magana
ثم الإجارة wannan ijara ضرباني larba da bugu biyu نعم بلاغ akwai ijara balaga نعم وهي دفع مال idan yadda ake furta mutum ka ba ake hannu akwai ijara balaga shi ita inda ake yadda shi ne dan umarin shigawan kuɗi بحسب كفايته da gwargwadon nan na kifaya ka نعم gwargwadon kifaya نعم ba ذهابا نعم tafiya da komowa نعم mutum za a kawo kuɗi a baka gwagwarin yadda zai ishe ka kaje aikin haji duk wani abu da za ka yi na aikin haji da kwanan ka da abinci da gari da gari duk kai ka je ka dawo نعم amma kan wata zala مم.
abin da ya yi shaura an kaje ka gama aikin hajin nan لزمه رده dole ka dawo da shaura نعم فإن تلف قبل إهرانه idan kuma yanzu kuɗin suka halaka tun kafin ka yi harama an ba ka kuɗin ka tafi sai aka sa su kuɗin مم. فله الترك shi kenan zai dawo a مم.
kowa shi sai نعم kuma tafiya shi ma a kuma zartewa ya kuma dawowa نعم talautar a نعم kuma dawa a kuma bashi ya kuma zartewa a kayan shi da shi har sai ya je mara نعم wannan ijarar ce na ita ijarar na'am fa in mada idan ya shuɗe lam yakul lahu ruju'un to kuma komowa bai zama gare shi ba bi ko nafaqati harama tun daga shari'a abin da ke mana shi karamba ne zai yanzu ko mai da ba yanda zai ba zai ci mutum sai an biya shi da amma shari'a ta ce ba da nawo dan me zai ba da karamba ne
na'am wa ba'dahu idan ku bayan yara wannan bai riga ya harama ba ne sai kuɗin suka yi suka fi na'am an ce masa dama ya dawo eh sai zargi ku baya da zai ci a biya shi kuma na'am idan ku bayan ya riga ya harama ne sannan sai kuɗin suka fi ba yalzamuhu itmamu to dole ya shiga shi wa lahu ruju'u amma yana da rai ya iya dawowa bin nafaqati mana ba ya iya dawowa ya je zai dawo kuma duk abin da ya kashe kuma zai biya shi ya shi qala ibn al-qasim ibn qasim yace alal musta'jil wanda ya kusurce shi shi Na'am.
ne zai bada kuɗi na'am ba wai a cikin gadin za a yi a kuma biyu ba eh Eh, na'am wa qala ibn habib ibn habibin yake fi baqiyat as-sulis a sauran filifin can za a kuma a ji a mai don dama a cikin filifin ya je filifin yau dubban ɗaya ne kuma an ɗauki dubu ɗari biyar an yi na'am wa ga hayar da aka kwashe ra ya kuma a kuma filifin a cikin
na'am
in lam yakun na'am idan babu filifin wa alal musta'jil sai a dawo kan wannan sajiyar kuma lokacin da sajiyar kuma ya na'am الثاني ta biyu kuma ijara نعم مضمونته ita ijara marmuniya نعم وفيها يتعين قدر الأجرة da a cikinta ne gurgurdan nan na lada ya ta ayyana yake ayyana مم.
a cikin ba a bada gurgurdan lada a نعم ce ga abin da za a bayar نعم وصفة الحج kuma shi ba haji za a ce maka idan ka ji ifradi na ko ta maka idan ka haji نعم وموضوع الابتداء kuma inda za a fara a ce maka za ka fara ne daga kano na daga نعم ko za ka fara ne daga sujud ko da wani نعم والمشهور mashuri اضطراب تعين سنة sharkantawan ayyana shekara wa نعم shi ga shekarar da ake kan kai نعم a ce bana za ka yi ko sai ba shi ko da shekara wa
وقيل gila kuwa بل تتعين السنة الأولى في الإطلاق bare shekara farko ita ce ayyana bin islaki da aka wawa ta ba shi komai ba نعم kawai aka ce ma an dauke ka wannan shekara kawai ake ne نعم ثم ما فضل ita irin wannan ziyara ta mulmuliya مم.
duk abin da ya saura salahu na gane zai ji ba dama Na'am.
shi ne kawai aka yanka aka baka aka ci ba shi ne ka kawai kenan نعم idan wani abu ya saura naka ne نعم wa- awa a waza ko kuma ya gajiya ka alaiki yana kan dama kun ji laji ita wannan kawai إيه.
yawa yana ganin ka ci riba naka ne kuma ci riba ne kuma sai ka fadi نعم ka alaiki ولا يستأجر له عبد ba a furta bawa gare shi shi wannan mutumin da ya saya masa aikin hajji nan ba a riya dauko bawa ba Na'am.
amma aikin ba ai na bila ne مم.
shi kuma na farin lafi tunda shi a garin zuwa ne sama aikin hajji ba مم. أو سبي ko yaro ba a dauko yaro ba بخلاف غيره amma sabanin wani sai idan da ba a garin zuwa ne wanda ya taɓa yin aikin hajji إيه.
dama ne biyu da ya ana bila ne مم.
babu da shi wanda ko bawa ko yaro wanda نعم إلا أن يمنع من duk ذلك da hara daga wannan yace ko shi din ma yace ni ba na son a dauko min bawa ko yaro مم. ولو أين da شخصا ya ayyana mutum yace a bawa wani مم.
miliyan guda ya je mai aikin hajji نعم فأبى in shi yake نعم عاد المال ميراثا kenan duk da zai ta koma ba ba a ce a koma ba wani ba نعم كما لو أين قدرا kamar da ya ayyana wani gwargwado فوجد من يرى لا بدونه sai aka sami manyar la wanda zai yarda bi duni shi da kuma bayan wannan Na'am.
ya ce a je a yi da miliyan guda sai wani zai shi a bashi dubu ɗari takwas نعم zai yi نعم إلا إن قصد دفعه إليه sai dai idan an gada ma ya nufin kiza shi ne da yake zuwa gare haka cewa ai dama wannan miliyan ɗin shi kamar nira ya taimaka a mutum إيه.
kawai ya ce a bashi ne miliyan ɗin dama ya san dubu ɗarin ma dubu ɗari kuma ta iya amma ya ce a bashi نعم wanne sai a bashi maka نعم ولو أين صفة da ya ayyana duka ya ce a je a yi masa alfaraji فأحرم بغير حال shi kuma da yaje sai ya masa kirani ko ta mace إيه.
dan gizi bai shi ba نعam.
yake ya koma ya kanka مم. ولو أحرم عن نفسه da a ce masa shi ya jama'a ne ya kawai zai kansa niyya نعم انفسخت الإجارة jana ta ba مم.
yanzu kuma da tin ijara da aka yi sai a koma kuma ya kuma da dawo da wannan abin da aka ce ya yi نعم ومن تطوع wanda yake dawo ya maji أو حج عن ko غيره ya haji ga wani sa قبل ko فرله kafin ya je ya nasa كرها an ce wannan mana وقع على ما نوى amma ya haji ya arfa alhabin da ya yi ba نعم ya yi da نعم amma dai sai ake da ya yi ya fara yi wa kansa tukunan su ne ya yi na'am fasulun saboda a can hadisin nan da yake magana da su na yin hadisin mai wannan shirin mata ne da ya manzu sallallahu alaihi wasallam ya ji a cikin tawaga sau yana sa na bai ta an shirin mata na'am yana yin niyya ga wani na'am irin wanda yake a sai kake haji kayi wa kanka ya haji yake a da kawo kanka haji sannan ka wa shirin mata na'am to kaga yayin da ke da cewa mutum ya fara kanka aikin haji sannan ne na'am fasulun saboda almiqatu miƙati zamaniyun zamani na'am akwai miƙati na zamani shawwal shi ne lokacin shawwal wa da zulqa'ada zulkeda wa ashru zulhijja goma na zulhijja Na'am.
wannan su ne miƙati Na'am.
na zamanin kenan lokacin da za a mutum zai iya yin aikin niyyar aikin hajji a wannan zamanin wa makaniyun akwai na makani hmm zulhulaifati shi ne zulwa laifa mutanen mutum ne su suke yin harama
wa lujufati juba Na'am.
irin mu nan nan nan mu ne na'am wa lamu lamu yana da rabu shi ma miƙati ne ga mutanen na'am wa ga mutanen da suke
yamangu wani bangaren yaman ko wannan na'am wa qarnul manazil Kar manazili mutanen Najd da mutanen Najd su ne.
na'am wa zatu irkin Da za su irga Na'am.
mutane da za su fare da su da za su ba nan.
na'am fa hiya li ahliha Waɗannan kowace da mutum a halin da.
hmm wa man marra biha Da kuma wanda ya shige ma da wajen.
na'am Yanzu in kuke zuwa mutumin nan ne ya kamata kai duba su ka kai mutum.
eh Da shi lokacin ajin hajji kama da haka ta dole ne kai biya da na'am sai kai daga daga abin da.
daga zulhulaifa na'am wa man ta- tajawazahu halala Wanda ya shekare shi ni kati na'am yana warwaro yana mai halali wato shi kama da hajji ba.
na'am lazimahu damun Duniya ne shi ne.
na'am
Na'am.
na'am illa an yurji'a ghayru muhrimi sai dai ya koma ni kasu yana wani mai harba inda ne ya ce warware ya koma na'am na'am wa min manziluhu ba'da miqatin na'am wa man na'am wanda manzilin mu gidansa yake ba da ni kasu bayan ni kasu fa huwa miqatu amma a cikin gidan zai yana shi ne shi ne ni kasu na'am na'am wannan wajen yan kasuwa ina haka na eh ba ga gidan da ta biya musu ni kasu da na na'am to ko huwa ni kasu ko yake ne ka yana kawai sai ka koma ba Mm, wa makkatu a ga maka miqatu ahliha da ni kasu ma abotan ta wal ko mu't ba za su yi maka Allah shi ayyana shi ba nan zai na'am wal mu'tamiru da umra yakhruju minha sai fitar da daga nan din ila adna al hilli sai koma a gidan ilu shi ne can koma shi da aisha ko sai ke rana can na'am sai sai ke ɗauko harama na'am sai shigo na'am wa fi wa fi qiran al malki minha amma qira'atu cikin kirani na mutum maka na shi in an ci kirani ne na za ka yi ne haji da umra ne eh to kuma ga shi an ce in haji ne ka yi umra ne ka fita eh shi da shi zai yi haji da umra ne na'am shi ne ake cewa an wannan kirani ne zai yi shi ne maka zai kirani ya zauna nan a ce shi ne mikatun sa na'am wanda aka ce wa makatu mikatu aliha Mm, ne daga nan ko ka duba da cewa zai zai umra a ciki na'am sai da sai ya fita kenan a jirgin eh ne lafon na'am na'am wala yadkhulu afaqiyun makkata illa muhrama ma'afa ce da zai shigo maka ba sun ce a baɗi zai mutum da mutum maka ba ya zo daga ƙasan maka ne na'am mai mutane da ke tawa daga shi da an sura da yan hannu na'am to za ka shigo maka ba illa murin sai mana murin da aji na'am sun ne gurin munan da sauransu eh in za ka shiga idan kana da harama da aji idan da ba lokacin aiki ba jin bane eh ko kuma ba lokacin za ka harama ba ya yi kake ka zara a makar da shi kenan kama kala mutum ba eh sai ka harama a makar na'am malaman zai zan gidi a zan kayi ka zauna a a gidanka da sana'a ka zaune da su na'am don mai kawai ka tabbata lokacin da aikin hajji yayi ya zo kawai in ka sa harami daga nan aikin ka kawai za ka harama na'am shi kenan kawai sai ka ka fasa na'am eh na'am alhamdulillah